الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka القوري alkawari cewa za mu fara karanta wanda sunan littafin tufatul hukam fi nukatil uqudi wal ahkam duk da cewa a saman littafin an sa matanul asimiya wato matani na asimiya saboda daga cikin wato kakanni shi mawallafin littafin akwai asim to shi yasa nan da aka ce matanul asimiya sai aka ce al-musamma tuhfatul hukam fi nukatil uqudi wal ahkam ko tuhfatul hukam fi nukatil uqudi wal ahkam sunan littafin kenan wato tsaraban alkalai a cikin wasu fa'idodi ko wasu faɗakarwa na ƙulle kulle kamar ciniki da aure da kuma hukunce-hukunce wato abin da ya shafi alkalanci wannan littafin ya fara ne da bayani akan abin da ya shafi alkalanci, baiti sama da ɗari sannan daga baya sai ciwar da bayani akan babubuka abin da ya shafi fikihu amma kuma abin da ya shafi mu'amala abin da ya shafi ciniki abin da ya shafi aure gado da sauransu littafin sunansa tufatul hukam fi nukatil uqudi wal ahkam wanda ya wallafa shi shine al-imam kamar yadda yake a bangon littafin al'imam al-ra'is ƙadil jama'a wata shugaba ah, da al'imam da al-ra'is duk ma'anansa shugaba ne ƙadil jama'a mai yi wa mutane alƙalanci wato alƙali ne malami ne kuma kuma alƙali kuma ya wallafa littafin ne bayan ya zama alƙalin kamar yadda za mu karanta a muƙaddimar littafi sunansa abubakar bin muhammad bin asin al-andalasi al Muhammad bin Abubakar ko Abubakar bin Muhammad sunansa Abubakar kenan wato wannan suna daga cikin malamai da sunansu shine alkunyansu al-ghirna abun nan Muhammad dan Abubakar dan Muhammad dan Asim al-Andalus mutumin Andalus Andalus a yanzu ita ce Spain kasan Spain kenan wanda a wancan lokacin ta yi malamai da yawa ta ruwan malamai da ruwan ilimi na addinin musulunci kafin abubuwan su taɓarɓare daga baya sannan algirnaɗi sunan garinsa ne sai ce almauludu sanata 760 والمتوفى sanata 29 بعد 800 الهجرية wanda aka haife shi a shekara ta 760 sannan ya rasu a shekara ta ashirin da tara ya ce ala mazhabin imam malik bin anas rahimahumullahu amin ya gina littafinsa akan mazhaban imam malik wato mazhaban mu ta malikiya dan anas Allah ya ji kansu gaba daya so da aka kenan wannan littafin shi ma kamar misbahu salik ne littafi ne na mazhaban malikiya kuma wanda ana karanta shi a makarantunmu na zaure da ake karantar da littattafan malikiya kuma littafi ne mai mahimmanci wanda sai ka karanta na baya-baya da yawa kafin ka iso shi kusan daga shi sai muktasar to abin nan shi anan yace an haife shi a shekara ta 400 abin nan 760 amma an haife shi a 12 ga watan Jumadal Ula a wannan shekara din ne 12 ga watan Jumadal Ula a shekara ta 760 kaga a karni na takwas kenan kaga da ɗiɗɗin malami ne ba malami ne na kwanan nan ba wanda haifuwansa zuwa yanzu kusan shekara ɗari bakwai ne saboda haka karni kusan shida kenan yanzu da wani abu sannan kuma ya rasu a shekara ta ɗari takwas da ashirin da tara ya rasu a karni na tara kenan so kenan ya rayu shekara sittin da tara a duniya yana daga cikin malamansa abu ishaq biyu. wanda ya yi littafin al da kuma al-ittisha wanda babban malami ne daga cikin malamin duniya sannan ya kasance mutum ne wanda yake da ilimi kamar yadda malamai suka faɗa a tarihinsa suka ce kana rahimahullah fadilan mut'ina li ilmi al wal qira'at mutum ne babba a ilimi kuma wato yana da ƙorewa wajen ilimin fiqihu da kuma ilimin qira'at abin da ya shafi qira'an al sannan kuma yana da babban kaso a cikin ilimin harshen larabci da mantik idan ce harshen larabci kaga duk abin da ya shafi arabiya su hau su adab balaga da sauransu su da ya san larabci sosai to nan kuma al'ada ne ta malamai magabata duk magabata kowa ka ɗauko tarihinsa za ka samu ya san harshen larabci sosai saboda duk littattafan shari'a da larabci aka yi su idan baka yi zurfi a harshen larabci ba to ba za ka iya fahimtar su ba to shi sai suna magana akan abin da ya shafi larabci sai ka dauka iya abin da suka karanta kenan alhalin suna da wasu ilmummukan daban to haka nan yana da ilimin mantiq ilimin mantiq shine ilimi na hankali ilimin tasawura da tazziqat abin da ya shafi wasa kwakwalwa ne da kuma fara'i shine yana da ilimin gado sannan in ana maganan adab suka ce to shi yana gaba-gaba adab shine ilimi na waƙoƙin larabawa na bayani akan watun yana karantawa shi ma har ya zama yana iya yi yana yana yana da ilimi na nazam da kuma na nasa wato waƙe-waƙen larabawa da kuma abin da ya shafi zubi domin adab akwai waƙoƙi kamar irin waƙoƙin jahiliya na su imrul da sauransu mu'allaqat guda bakwai da sauransu da wanda suka zo ba sadarul islam da ma suka zo har zamanin banu umayya duka waƙoƙinsu akwai adab a ciki don akwai khayalat abubuwa da mutum zai suranta a kwakwalwansa sai ta su a cikin waƙa ya ta su wannan shi yake nuna a waka ba abubuwa kawai na na zahiri haka kawai ba so sannan yana da ainihin rubutu abin da ya shafi adab ɗin yana rubuta waƙa yana wallafa ta da sauransu so daga cikin littattafin da ya wallafa akwai tufatul hukam din shi wannan littafin wanda shi ya fi shahara kusan duk inda masawa malikiya ta shiga to wannan littafin ya shiga har ma inda ba a masawa malikiyan ka samu wannan littafin indai ana maganan alƙalanci to dole kuma in dai shari'ar musulunci ne to za a samu tufatul hukam a ciki za a samu in dai mutum ya ƙware a kamar da ya shafi alƙalanci to za ka samu ya haddace wani abu daga cikin wannan wannan littafin ko da ko ɗan mazhaban hambaliya ne ko shafi'iya ko hanafiya domin littafi ne da ya shahara a duniya ba iya garuruwan da ake mazhaban malikiya kawai ba sannan yana da wani tafi suna samma haya ulwusul fi ilmin usul wato ya wallafa shi a kamun da ya shafi ilimin usulu domin ya san usulul fiqh sannan akwai ibahul ma'ani fi fi qira'ati thumani abin da ya shafi wato ainihin qira'at kuma ya yi wallafe wallafe a fanni na nahau da na gado da kuma wasu fannoni daban-daban wannan takaice shine bayani akan mawallafin wannan littafi na tufatul hukam sai ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bismillahi muna fara karatu da sunan Allah ko muna fara fara wallahu wannan littafin da sunan Allah kamar yadda muka sha bayani duk wani abu muhimmi to ana fara shi da bismillah za ka yi bismillah sai sa qur'ani kaga an bude shi da bismillah to duk mai wallafa littafi sai fara da bismillah bismillahir rahmanir rahim don koyi da littafin Allah bismillah na ma'anansa abda'u bismillah ina farawa da sunan Allah ko rubutu ne ko karatu ne ko wani abu daban arrahmani mai gamimmiyar rahama wanda rahamarsa ta shiga ko ina da ina a nan duniya da mumini da kafuri duk suna samun wannan rahama don ubangiji ta lafi wa rahmati wasi'at kulli shay rahama ta ta alwaci komai da komai mun karanta irin wannan a baya a cikin al-aqidatul wasiliya sannan arrahimi mai kebantan bayinsa da jin kai shine rahama ne, wato mai jin kan bayansa yana kebantan su da da rahama wannan kuma a lahira kenan wato a lahira babu mai samun rahamar Allah sai mumini sai bawan Allah na gari shi yasa yake wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jin kan mu'mine ne kaga da aka ce bil mu'minina aka gabatar da abun nan eh, eh, ma haqu ta'khir wanda da da za ya ce wa kana rahiman bil mu'minina sai aka ce wa kana bil mu'minina rahima yana nuna kenan a lahira mu'mine kawai Allah zai yi wa rahama nan akwai hasar a ciki takaita rahama ga mu'minai so idan mutum yana son rahamar Allah dole ya zama yayi imani in baka imani ba baka ba rahmar Allah a lahira duk wanda bai imani ba wutar jahannama zai tafi kamar yadda manzo sama ya faɗa wallahi la la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyan wala nasraniyan thumma yamut wa lan yu'min billadhi ursiltu bihi illa dakhala an-nar ko illa kana min ashabin nar ba wanda zai ji labari na ko yana da wani addini bai imani da ni ba fa ta shiga wuta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa sallallahu Allah ya yi daraja da ɗaukaka ala sayidina ga shugabanmu Muhammadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salati shi ne a tashrif ɗaukaka, bunnin an ce Allah yi wa mutum salati shi ne ya ɗaukaka shi, ko Allah yi wa manzara sama salati shi ne ya ɗaukaka shi. Daga cikin ɗaukaka shi akwai sana'uhu fil mala'il a'la, ya yabe shi a cikin jama'a maɗaukaka mala'iku, ya yabe shi. to in ka cikin kawai manzo Allah salati to ka roki Allah ya masa salatin ne shine ma'ana Allahumma salli ala Muhammadi ko wasu sallallahu alaihi Allah ya Allah ya masa salati shine Allah ya ɗaukaka darajansa ba kai ne mai salati ba kai roƙon Allah kake yi yau manzo Allah sama salati shine ɗaukakan daraja ne amma tunda kana addu'a sai a ce to kana yau manzo Allah sama salati ma'ana kana nema masa salatin kenan wa sallallahu Allah yi salati ko Allah ya yi ɗaukaka ala sayidina ga shugabanmu muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato anan ku koyi fassara mai inci ala sayidina ba sai ka ce a bisa shugabanmu ba ai larabci ne ka kuma hausa kake yi yayi ɗaukaka ga shugabanmu ba sai ka ce yayi ɗaukaka akan shugabanmu sai wani ya fahimci ko wani abu ne na ɗaukaka kuma a kansa ba shi din ba sannan wa'ala alihi yayi kuma wannan ɗaukakan ga alayensa to ala yana an masa fassara guda biyu wasu malin suka ce yin ana nufin yan uwan manzon Allah sama kawai wato su banu hashim da kuma banu abdulmuttalib yan uwansa danginsa wanda ba sa cin sadaka duk inda aka ambaci alaye a cikin hadisai na salati to ana nufin su ne haka wasu suka ce wasu kuma suka ce a duk wani wanda ya imani da manzala ta sama yana cikin alayensa ba an ce wa haka bi ali fir'auna sulaza mabiyan fir'auna sun shiga uku kaga ali fir'auna aka ce to alu muhammadi ana nufin atba'uhu mabiyansa mabiyansa ake nufi haka wasu suka ce to da kan an ce wa ali ana nufin dukkan mabiyan manzo Allah kuma har duniya ta tashi su ma an yi addu'a Allah ya musu salati wato ya ƙara musu daraja da da ɗaukaka to su malamai sun rinjayar da wannan shine ne yake cewa alun nabi humu atba'u millatihi min al-aajim was-sudani wal-arabi لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب yace alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu bin addinin sa har duniya da tashi yace da za a ce yan uwansa ne alayen sa ai in kai masa in ka musu salati kai wa Abu Lahab salati kenan shi kuma ba musulmi bane Allah ta'ala ce tabbar yada abi lahabin wa tabba kaga shi ba musulmi bane to dan sai rinjare yace kawai duk mabiya addinin sa to ma za a iya cewa alayen ɗan uwansa din amma masu bin addininsa kaga su Abu Lahab sai su sai su fita kenan sai ce wa sahbihi da sahabbansa Allah ya musu salatin su ma ya ɗaukaka darajansu sahabbansa sune wanda suka yi imani da shi suka hadu da shi suka taimake shi suka mutu akan imani shine tarifin sahabi من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على الإيمان وإن تخللت الردة على الراجع وتوان دي حدود مزاس معينة من إيماني دشي kuma ya mutu akan imaninsa ko da da yayi ridda ya sake dawa musulunci yana nan a matsayinsa na sahabi to kaga idan kayi imani baka taɓa haduwa da manzala ta sama ba kai ba sahabi ne. in kuma ka haɗu da shi baka yi imani ba kai ba sahabi bane ko ka haɗu da shi kana mai imani daga ba kai ridda ka mutu akan kafurci to kai ba sahabi bane to wannan ko kasancewa mutum sahabi kuma babban daraja ne don annabawa ne kawai suka fi su suka fi su daraja shi yasa imam amma yake cewa as-suhbatu la ha shay'un kasancewa mutum sahabi daraja ta sahabbantaka ba abin da ke daidai da ita a daraja sai dai annabta annabta ne ta fita to shi yasa idan an ce mutum sahabi ne to an ɗaukaka darajansa an ɗaukaka darajansa sai ce wa sallama kuma Allah ya kubutar da manzo Allah ta sama daga dukkan wani aibi da alayensa da sahabbansa A taslim shi ne addu'an Allah ya kubutar da shi daga aibi daga salama ne kubuta min an jami'in naqais duk wani abu na tawaya Allah ya kubutar da manzo Allah ta sama daga shi in ka ce sallallahu alaihi wa sallam ka nemi Allah ya ɗaukaka darajansa kuma ya kubutar da shi daga aibi kuma shi shikenan bai da aibin kuma a halittansa bai da aibi khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u wa ajmala minka lam tara aini wa afdala minka lan talida nisa'u an halitte ka baka da aibi inji Hassan bin Sabit kamar ma halitte ka inda kake so yace wala ban taba ganin kyakkyawan mutum irin ka kuma mata ba za su taba haifan wanda ya kai ka daraja ba haka nan a ɗabi'unsa haka nan a halayensa wa innaka la ala khuluqin azim halayensa da ɗabi'unsa manzo sama mai daraja ne babu wani abun kushewa tare da shi duk wanda ya kushe shi ya faɗi son zuciyarsa ne saboda bai yi imani da shi ba ko kuma munafuki ne amma manzo sama ba inda ka kushe duk gaba ɗaya al'amuransa masu kyau ne kuma abun yabo ne Allah ya riga ya kubutar da shi daga dukkan daga dukkan wani aiki. saboda da aka ce sayyidina shugabanmu saboda manzo sama shine shugaban mahalittun gaba ɗaya ba mu kaɗai al'umma sama kamar yanzu a hadisi ana sayyidu waladi Adamu yawmal qiyamati wala fakhar ne shugaban wato yan adam gaba ɗaya ranar alkiyama ba tare da alfahari ba ba tare da alfahari ba saboda haka duk wani dan annabi adam kai har annabi adam in kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugabansa wa afdalu da khalqi jami'an ahmadu sallallahu alaihi Allah ni'ma sayyid mafificin halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ya masa daraja ya kubutar da shi daga dukkan aibi madalla da shugaba madalla da shugaba shine manzo Allah sa sama wa afdalul khalqi ala al-itlaqi nabiyuna wa min an shiqaq kudina jayya shine shugaban halittu gaba daya sai ce qala al-sheikh al-faqih ar-ra'is qadi al-jama'a Abu Bakar bin Asim rahimahullah amin yace malam ya fada al-faqih masanin fiqh irin wannan masu rubuta littafin su suke sa wannan ba shi yake faɗa ba shi malami. nusakh ana ce musu nusakh masu masu kufa da babu injin buga littafi sai ka ba da kuɗi ka ce a kufa maka farfarfar za ka ga tinin an kufa maka littafin to sai za su ce maka qala shek al-faqih ar-ra'is amma malami ba koda kansa ai sai dai wani ya koda shi to wannan masu rubutun littafin ne suke koda shi suka ce a sheikh shine babban malami ya alfaqihu masanin fiqihu arra'isu shugaba qabil jama'a mai wa jama'a alƙalan shi babban alƙali ne abubakar sunansa kenan bin asin dan asin rahimahullah Allah ya masa rahama amin wato amin Allah ya amsa wannan addu'a in an ce ash-sheikh shine babban malami to wasu malamai suna ishtihadi su yi bayanin me ma'anar shekh. lokacin da muke karatu a zaure a wani malamin Allah ji kansa malam shehu ana ce masa malam mai kawaidi in an zo kala shek din yana ji za ka yi sati sati za ka yi kafin ka gama karatun shek kawai a shek kawai eh, <clears throat> don za ga masu abuwa ne sai ka haddace su kuma ka zo ka faɗe su tukun sannan a ƙara maka gaba in kai kuskure to a nan za ka tsaya a shek ɗin nan kaga harufa ne alifun lamun shinun ya'un kha'un to alifun ɗin nan sai a ce maka alifa alfa mas'alatin min gairi an yanzu ra'il kitab ya haddace matsala dubu ya saba da matsala dubu ba tare da ya duba littafi ba in ka tambaye shi zai iya gaya maka matsala dubu ba tare da ya duba littafi ba shine aliful ma'luf kenan alif na sabawa ne wannan daga daga daga daga sabawa ne aka dauko ta to duk wanda bai saba da matsala dubu ba bara ka tsare shi a hanya ya gaya maka matsala dubu ta shari'a ya warware maka ita ba to bai zama shak ba da sauransa kenan a za fahimtan wasu malamai lamun kuma suka ce layinul qalbi sai ya zama mai taushin zuciya ya zama mai hakuri ai baka isa ka zama malami ba baka da hakuri wani zai zage ka wani zai musguna maka wani zai maka wauta da sauransu sai ka zama mai taushin mai taushin zuciya wannan sai ka haddace shi ka kawo shi kafin a ƙara maka gaba kuma a lokacin baka karatun ka bai wuce ahlari ko ko ishimawi ba kaga haddace wannan zai maka wahala shinun kuma shakhirul li an umillah mai gode wa ni'imomin Allah mai godewa ma kafin ka zama shek sai ka zama kada godiya wa niman ubangiji subhanahu wata'ala sannan ya'un kuma ya amuru bil ma'ruf wa yanha anil munkar yana umarni da kyakkyawa yana hana mummuna ba yanda za a samu babban malami a ce baya baya wa'azi baya tinatarwa baya umarni ayi kaza baya hana kaza sai dai zama shek bai dai zama ba da da'autuka law ajabta ila ma fihi hazzuka law aqalta ila ilmin tasiru bihi imaman mutsa'an in amarta wa in haita. sai an samu umarni da hani zaka zama shugaba a addini in ba ka ba zaka zama ba kha'un kuma yace khamidu naril ma'siya me kashe wutan sabon Allah duk inda ake saba Allah kokarin sai ga an kashe wannan wutan yana gusar da bidiyoyi da sabon Allah da sauransu da zalunci yana yakan su ba zai da bidi'a sai zai yaki bidi'a yaki shirka yaki zinace zinace da shan giya da shaye shaye to sannan ne zai zama a shek to shi shine wasu malamai ne suka yi wannan bayanin ne ma'anan a shek to kaga shuyukh din ba su da yawa kenan wanda za a ce wa shek sai dai a faɗa mutum kawai dai don a girmama shi kawai amma waye ne ya haɗa waɗannan abubuwa ne saka samu yana da wasu sifofin bayi da wasu amma akan samu kuma to shi wannan malamin kila ya haɗa waɗannan ma'anoni ne gaba ɗaya sannan alfaqihu masanin fiqihu wato mutafaqqi ne ya san fiqihu a littafin sa ma ya nuna haka ar-ra'isu shugaba da sauransu to sai ya fara da cewa alhamdulillahi allazi yaqdi wala yuqba alayhi jalla sha'nan wa ala kuma salatu bi dawami al abadi ala rasulil mustafa muhammadi wa alihi wal fi'atil muttabi'a fi kulli ma qassannahu wa shar'a wa ba'du fal qasd bi hadha ar-rajzi تقدير الأحكام بلفظ موجز آثرت فيه الميل للتبيين وصنته جودي من التضمين وجئت في باب من المسائل بالخلف راعيا لاشتهار القائل وظنه المفيد والمقرب والمقصد المحمود والمنتخب نظمته تذكرة وحينة بما به البلوى تعم قد ألم سميته بتوفة الحكام في نكت العقود والأحكام وذاك لما أنبليت بالقضاء بعد شباب مر عني وانقضى وإنني أسأل من ربي قضاء به علي رفق منه في القضاء والحمل والتوفيق أن أكون من أمة بالحق يعدلون حتى أرى من مفرد الثلاثة وجنة الفردوس لي وراثة alhamdu lillahi godiya ta tabbata ga Allah ko kuma mu ce yabo ya tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala in an ce alhamdu shine alwasfu bil jamil siffanta abu da kyau alladhi yaqdi wanda yake hukunci shi ubangiji ta'ala wala yuqda alaihi shi kuma ba a hukunci a kansa ba mai masa hukunci shi kadai yake hukunci jalla ya ɗaukaka sha'anan wajen sha'aninsa wa'ala kuma dai ya ɗaukaka ne sunan yabo ne na ubangiji subhanahu wataala in zaka fara littafin ka sai ka yabi Allah ta'ala a muqaddiman ka alhamdu muka ce shine alwasu bil jami siffanta abu da kyau to alhamdu dukkan yabo wannan al'in suka ce istigraqiya ne jami'ul mahami duk wani yabo ya tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala sai yana da bambanci da ashukur ashukur godiya ne alhamdu kuma yabo to amma dai ana fassara kowanne da godiya ne ashukur shine shi yana zuwa bayan ni'ima ne shine bambancin su ashukru ya'ti badal in'am idan mutum ya maka alheri sai ka ce nagode amma yabo kuma ko wani daban yayi wa zaka yabe shi me maka ba yi wa wani sai ka yabe shi ko yana yi wa kansa ma sai ka yabe shi wani mai kokarin neman abun kansa ne wannan alhamdu kenan ba a shukur an ya ya baka sai ka ce na ya ya zama a shukur kuma alhamdu da baki ne shi ka yabi mutum ka faɗi wasu lafuza wanda za ta ɗaukaka darajansa shi kuma a shukuru godiya dole akwai shi a zuci akwai a baki sannan gaɓai ma za su aikata a fadatkumun na'ama'u minni salasatan yadi wa lisani wa zamirar muhajjaba zaka a zuciyanka ka ji an maka ka gode da bakinka kai kuma kaga ta ina zaka saka wa mutumin nan Shi ne ka masa addu'a in baka da komai ka ce Allah ya saka masa da alkhairi in kuma ubangiji ta'ala ubangiji ta'ala ya maka ni'ima dole ka ji a ranka shi ya halicce ka yake azurta ka sannan a baki ka gode masa na gode wa Allah sannan kuma ka bauta masa yanda ya kamata a bauta masa kaga gaban ka sun aikata to ne shi ake cewa ashkur to sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda shi yake hukunci ba a hukunci a kansa shi ubangiji ta'ala shi ne yake sarrafa bayansa yake tsara musu dokoki yake tsora musu dokoki kai kaza kar kai kaza in kai kaza hukuncin ka kaza amma ba wanda yake sai hukunta Allah ai ne ma'anan ya qadi wa la yuqda alai Na ubangiji ta'ala fa'alul lima yurid yana aikata abun da ya ga dama ne kuma la yasalu amma la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun shi ba a tambayansa don me yasa kai kaza amma shi kuma yana tambayan bayan sa wani me yasa kai kaza kai don me yasa kai kaza kai don me yasa kai kaza jalla jalaluhu shi bai da mai tashin karan hanci laysa lahu mu'ani wanda zai nuna masa dagawa da isa da ko ce zai abu ce ba baka isa ba Allah ta'ala bai da wannan kaga shine mai cikakken mulki kenan amma duk mulkin ka a duniya kuma akwai waɗanda suke sama da kai za su hukunta ka idan kai kana ganin kai shugaban ƙasa ne to kuma yan majalisa kuma sai su zo su taka maka birki akan wasu abubuwan kana son ka yi sai a ce majalisan dattawa sun hana ko majalisan wakilai babu yadda ka iya kuma mulkin ka yana sama da su to amma ubangiji ta ala bai da wannan bai da wasu yan majalisan dattawa ko wakilai wanda za su taka masa birki jalla jalalu sai yace summa salatu salamu. ثم الصلاة بدوام الأبد على الرسول المصطفى محمد ثم الصلاة سنن صلاتي يتبت بدوام الأبد da dawwama na har abadan abada alar rasuli ga manzon Allah sallama al abun zabi muhammadin annabi muhammad kenan wato salati shine shine daukaka ta ubangiji ta'ala ta dawwama har abadan abada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan bi dawamil abadi dawam shine dawama al'abadi kuma har abadan abada wanda bai da ƙarshe Allah ta'ala ba manzon sama wannan to sai yace ga manzon sa al-mustafa abun zabi Allah ya zabi manzon sama ya fifita shi akan sauran annabawa gaba ɗaya akan sauran halittansa kuma muhammadin shi ma ma'anansa abun yabo amma suna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kakansa ya sa masa to salatin manzon sama yana da muhimmanci idan ka bude ka ko kai wani talifi bayan ka yi bismillah sai kuma ka yi wato ainihin yabon ubangiji ta'ala sai kuma ka yi manzala sama salati shi ko Allah ta'ala ya faɗi muhimmancin salati Ya ce, inna Allah wa mala'ikatuhu wa mala'ikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'ikunsa ma suna yi wa manzara sama salati ya ku da kai imani ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa salati sannan ya ce man salla manzara sama yace man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashar idan kai manzo sama salati daya Allah zai maka goma in kai goma zai maka ɗari in kai ɗari zai maka dubu in kai dubu zai maka dubu dubu goma haka abin zai dinga tafiya so da haka kenan idan kana maza sama salati to kai ma kuma Allah ta'ala yana maka salati wato yana ɗaukaka darajanka kana nema maza sama daraja Allah kuma yana daukaka yana ɗaukaka darajanka kuma wanda yafi kowa kusanci ga manzala sa sama shine wanda yafi masa salati ranar alkiyama saboda haka kar a shagala a dinga yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati sai ce wa alihi da alayensa sune ne ‘yan uwansa makusantansa wanda ba sa cin sadaka banu hashin da banu abdulmuttalib musulmansu ko kuma dukkan wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a masa wannan salati wal fi'atil muttabi'a da kuma jama'an da suke bi suke bin manzala sama fi kulli ma qasannahu cikin dukkan abun da ya sunanta shi wa shar'a ya shar'anta shi wato salati ne ya tabbata ga dukkan masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan abun da ya sunanta ya shar'anta wato ahlus sunna kenan wanda su ba sa addinin sai abun da manzon sama ya tsara ya shar'anta shi ya sunanta shi shi suke bi fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdina min ba'di saboda haka masu bin sunnar manzala ta suwa su ne suka samu wannan wannan addu'a ne to zaka dole kuma a dawo akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tafarkin sa abin da ya dora ya dora al'ummar sa akai idan aka kauce sunnan kuma to bata za a yi bata za a yi kana kauce sunna to zaka fada bid'a ne in an neme ka a sunna an rasa to in an shiga bid'a kuma da a same ka so ya kamata a duba bid'a ga babu kai to sai a same ka kuma akan akan sunna sai ce wal falkastu fal bi hadha rajazi taqdiru al ahkami bi lafzi mujaz wa ba'du bayan haka wato bayan dukkan abubuwan da na faɗa a bayan shine bayan basmala da hamdala da sal'ala bayan bismillah wanda mun hasara ta bismillahir rahmanir rahim sannan da alhamdulillahi allazi yaqzi wa la yuqza alayhi jalla sha'nan wa ala kaga wannan yabo ne na ubangiji ta'ala sannan sai kuma salatin manzo ma shine summa salatu bi dawamil abadi ala rasulil mustafa muhammadi to wato bayan basmala da hamdala da sal'ala shine ma'anan wa ba'du duk inda ka ji mai ba ya ce wa ba'du ko amma ba'du akwai abin da ya faɗa a bayan haka nan wanda yake abun nan yake yake yake yake yin littafi ko kuma yake wata wasiƙa sai ce to wa ba'du bayan dukkan abin da na faɗa a bayan nan fal abin da nake nufi bi hadhar rajazi da wannan waƙin nawa abin da nake nufi da wallafa wannan littafi na waƙe taqarirul ahkami tabbatar da hukunce hukunce na shari'ar musulunci bi lafzin mujazi da lafazi wanda yake takaitacce amma kuma ma'anansa mai yawa wato abin da nake nufi shine in kawo muku hukunce hukunce na musulunci dewa amma lafuzan kuma dan kadan kaga littafin kadan ne amma in za a masa sharhi to bayanin sa yana da yawa to dai ta bi hadar rajaz ar ana fassara shi da waka amma asalin rajaz wani awu ne na waka awu ne na waka wanda wannan awun wakan shi yafi sauki wa malamai waɗanda suke rubutu abin da ya shafi fannoni na ilimi domin ana iya sarrafa wannan baharin yadda aka ga dama yana da wuya ya karye shine baharun rajas taf'ilansa shine mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun sai yakan iya canja mutaf'ilun mustaf'ilun mutaf'ilun ko mutaf'ilun mutaf'ilun mutaf'ilun haka dai to shi yasa suke son wannan baharin wajen wallafa wani tafi a fiqhu ko a ilimin hadisi ko a ilimin nahau ko menene galibi a cikin wannan baharin ake wallafa so da za ka sa kalmomin ka yadda kake so yana da wuya ya karye yana iya karyewan amma in dai ka san waƙan zai wuya ya karye maka to shi yasa sai ake ambatan waƙan rajas in ga dama a ce urjuza wa hadhihi urjuzatun wildani kaga urjuza ana nufin yar karamar waƙa kenan to sai ce abin da nake nufi da wannan waƙen nawa shine tabbatar da hukunce hukunce na shari'a musulunci bilafzin da lafazi mujazi takaitacce ai muhtasar takaitaccen lafazi to galibi ta tafi fiɗo dama mukhtasarat ne mukhtasar ne in an ce Muktasar shine ma qalla lafzuhu wa kasura ma'anahu lafazin kaɗan amma ma'anan mai yawa mai yawa shi yasa littafin Muktasar ya ci sunansa babu wani littafi a duniya wanda ya zo da lafazi kaɗan ma'anoni mai yawa kamar littafin mukhtasar na khalil littafin eh, malikiya ne duk duniya bani littafin fiƙiu da ya kai shi wahala kuma littafin malikiya ne shi na ƙarshe in ka karanta shi ka gaba littafin malikiya masu wahala cikin muktasara sai dai za ka ɗauki mutawwalat wato dogaye litattafai mujalladi goma talatin shi kuma wannan kaga tsawon rayuwanka ne kana karanta shi to sai ce to wannan shi ma muktasar ne wato lafazi ne takaitacce na kawo amma ya kunshi ma'anoni mai yawa sai ce asartu fihi al-maila lit-tabyini wa suntuhu tabnini asartu fihi maila asartu na fifita almaila karkata fihi a cikin wannan littafin na littabini domin bayani abin da yake nufi da karkata wato karkata ga barin al'adan masu wallafa littattafai a fikihu ni sai na dan karkace na ɗauki wani bangaren. domin duk wanda zai wallafa littafi a fikihu galibi zai fara maka da tsarki a je sallah a je abin da ya shafi zakka eh, azumi aikin haji haka za a yi ta tafiya har a tafi ciniki su aure da sauransu mu'amala har zuwa gado wani ma sai ya fara maka da tauhidi tukunna to amma shi da ya zo nan sai ya ɗauki mu'amala kawai ya ɗauki harkan alƙalanci da kuma abin da ya shafi wato ciniki saboda shi ma alƙalanci na shiga ciki shi yasa ya kawo babukansa in an samu rikici a ciniki ya za a warware matsalan shi yasa dole wannan babuka alƙali ya san yadda zai warware ya kawo matsaloli na aure saboda in an samu rikici a aure ya za ka yi matsalan dole sai ka san wannan hukuncin a matsayinka na alƙali abin da ya shafi jingina in an samu rikici ya za a yi ko haya na gida in an samu rikici ya za a yi ko gado in an samu rikici ya za ka yi rikicin a matsayinka na alƙali to kaga kuma galibi dama abin da ake kai ƙara wajen alƙali abin da ya shafi mu'amala ne ba za a kai ƙara wajen alƙali cewa na kawo ƙaran wane ya yi a zahar raka uku ko kabli ta kama shi bai yi ba a masa hukunci ba wanda zai maka wannan sai dai abin da ya shafi wato abin da ya shafi mu'amala shi ne ake kawo ƙara a wajen a wajen alƙali to shi yasa yake shi yayi maidi wato ya karkata zuwa ga abin da ya shafi alƙalanci da hukunce hukunce na mu'amala ya bar abin da ya shafi ibada din tunda an kawo su a wasu littattafan sai ce wa suntuhu na kiyaye wannan littafin na juhudi iya ƙoƙarina min at-tadmini daga tabmini wato tazmini shine ya zama ma'anar wannan baitin bai zai kare ba sai ka shiga baitin da ke gabansa amma asalin kalmar tadmin shine kunsawa wato na kiyaye wannan littafin na jodi iya kokarin yana tadmin daga kunsa ma'anar wani baiti a cikin wani baiti da yake gabansa ta yanda zaka karanta baitin nan ma'anar ba zai fito ba sai ka karanta baitin da ke gabansa shine an yatawaqqafa ma'anar baiti fi baitin ladhi ba'dahu ma'anan wannan baitin ba zai fito ba sai ka karanta baitin da ke bayansa ko dai zama akwai wani jawabu shar'i an faɗi sharadi a can ba a faɗi jawabu shar'i ba ko an faɗi mutada ba a faɗi khabar a can ba a faɗi khabar din ba sai a wancan baitin to wannan abin da ya sa mani yayi kokari bai kawo ba ko da za a samu dan kaɗan ne a wannan littafi in ka karanta baiti daya to ka gama da wannan maganar in ka tafi baiti na gaba magana ce sabuwa jumla ce sabuwa abun da ya sa ya kiyaye bai yi wannan ba wani ma'anan baitin ba ya shiga wani baitin saboda yin haka din aibi ne a waka aibi ne cikin ulubu shi'ir ga wanda ya karanta arut zai ga cewa akwai wani abu da ake ce masa tadwir albaitul mudawwar shine wato ma'anan baitin ka kare wannan baitin ma'anar maganar ta kare ba har sai an shiga baiti na biyu ma'anan ta kare to in iya wannan baitin na samu ko ban samu na biyun ba kaga ban samu ma'anan ba kenan to wannan aibi ne a waka duk da cewa ana iya yin sadin waken yayi amma kuma wanda suka san wake in suka duba za su ce maka akwai aibi anan akwai don akwai kai tadmini ko kai tadbiri to shi yasa yake wasuntuhu juhudi min at-tadmin ni na iya kokari na kowane baiti ya zama ma'anansa ta cika sai in shiga baiti na biyu kuma wata sabuwar ma'ana zan kawo ba in ka karanta wannan sai ka kara da wancan kafin ma'anan ta fita ba sai ce wajitu fi ba'dhin min al-masaili bil khulfi ra'ayan li ishtihar al qa'il wajitu nazo fi ba'din cikin wasu shashi min al daga mas'aloli da na kawo a wannan littafin bil da sabani wato wasu mas'alolin na kawo sabanin malamai amma galibin duk abun na kawo wato dukkan abun da ya kawo a cikin littafin zai kawo maka matsala ne a zancen da ya fi rinjaye a mazhaban malikiya ko zancen da ya fi shahara ko shine mu'tamad a mazhaba shi afi aka fi dogara da shi a mazhaba to sai kawo maka shi kadai ba zai kawo maka ɗaya kaulin ba to amma yakan kawo sabani ya kawo ɗaya wannan kaulin sai yace da sababin ra'ayan don kiyayewa lishtihar alqaili wato ga shaharan wanda ya faɗi wato wannan magana din idan wannan mutum idan aka kawo wannan matsalan ita ne wanda aka firin rinjaye aka fi tafi shahara sai kuma ga wani shahararren malami mai taƙi mai bin diddigi ya gane abin da yake daidai a ilimi shi kuma yana da wani ra'ayin daban to sai ya kawo maka ra'ayin wannan malami ba wai don yarin jihar da ra'ayin malami a don ka sani akwai wata magana daban ban da wannan magana matsalan akwai sabani inda ya shahara kenan idan bai shahara ba ba zai kawo maka shi ba to kaga wannan magana ta sa tana da muhimmanci ga malamai masu fatawa idan za ka yi fatawa ka duba zance mafi inganci kawai ka ba mutum me hukuncin kaza kaza ne saboda kaza kaza shikenan ya fahimce ka amma kowace matsala an tambaye ka ce wannan matsalan an yi sabani ayi. wasu malaman sun ce kaza sun ce kaza to sai mutum sai sai ya tafi ya rasa wanne zai dauka to ko ka yi ta bayani wannan kauli biyar ne ko uku ya faɗi kan ka gama shi ya manta ma wani amsa ka bashi kawai kaga babu babu fasaha a cikin fatawanka amma ka sani a ƙwaƙwalwanka cewa akwai maganganu guda uku na malamai kuma da hujjojinsu akan wannan matsalan sai aka tambaye ka to sai ka duba wanne ya fi inganci kawai ko wanne ne ya fi daidai ko wanne ne daidai din ma kawai sai ka gaya masa daidai din ko abin da kai kake ga fi rinjaye abu kaza hukuncinsa kaza saboda kaza kaza shikenan ya riƙe a ƙwaƙwalwansa. sai kaga ya fahimta ba za ka riba masa hankalinsa ba amma in za ka dinga kawo maganganu wane ya ce kaza wane ya ce kaza to kuma sai ya tashi a wurin bai fahimci ma mai ka faɗa ba to wannan kuma hikima ne fiqihu ne abun da ya shafi fatawa shi kansa fatawa yana da fiqhul fatawa wato ya za kai yi fatawa yana da sa masu zaman kansu to shi za a ga wani an tambaye shi sai ta zagaye zagaye ɗauko ta doguwar muƙaddima tukun yana yi yana yi kafin ya zo kan amsan ka sai ka ga kafin ya zo amsan ka din shi wancan din da ya tunanin tunaninsa ya tafi wani wuri ko mai sauraron tunaninsa ya tafi wani wuri ka faɗi amsan ma shi bai san mai ka faɗa ba to babu hikima a cikin wannan to haka ne idan zaka wallafa littafi takaitacce shi ma sai ka duba abin da yafi inganci shi zaka dinga kakar ka kawo saɓani sai idan ya shahara to a fatawan ma idan ɗaya kaulin ya shahara wanda ba shi ne ya fi rinjaye a wurinka ba to idan zaka kawo fatawan ka kawo wannan kaulin shi kuma wannan maganan domin wani idan ka ce masa wannan abu halal ne kuma ya shahara cewa haramun ne kuma baka kawo cewa wasu malamai sun ce haramun ba sai ya dauka ka jahilci wancan wancan magana ne ya ce a ah, ai ga littafi na an faɗa wa kaza shi ya ce kaza amma ga littafi kaza wani ma sai ya ɗauki na wancan ne amma ka ce a wani ya ce wani ya ce kaza amma abin da ya fi inganci kaza ne in ya shahara fa dama ya shiga kwakwalwar masu saurare to sai ka ce musu kaza ne kawai to dole matsalolin da zaka kawo saɓani a cikin su al'umma ya zama ba su da yawa amma in ɗaliban ilimi ne ko malamai su wannan bai dame su ba ga shi manya wani tare da aka wallafa na fiƙo za a ce masa malikiya kaza shafi'iya kaza hanafiya hambaliya ai ta kawo maka dalilai har ai shafi uku akan matsala ɗaya ko hudu amma ba ta rikita ka ba saboda bai ka riga ka karanta matsala ɗaya da a baya wannan ka rike shi a kwakwalwanka sai zama za ka iya fahimtar wannan kuma ka fita lafiya amma wanda iliminsa bai kai ba kuma to bai zai iya fita ba ana faɗa ana faɗa kwakwalwansa sai ta ta tarwatsa ya tunanin sai tarwatse cikin ya rasa ma to wanne ne daidai din kuma wanne zai iya rikewa karatun ma idan an tambaye shi bai zai iya faɗansa ba domin me domin matsalolin sun yawa amma idan ka hukunce hukunce yawa ko ra'ayoyin sun yawa to sai ka gaya masa wanda yake daidai amma matsalan da ka sani a kwakwalwansa akwai wannan hukuncin sai ya tambaye ka don ya ji ko akwai wani saɓani ko wani sabo to idan sabon za ka gaya masa wanda shi bai san shi ba to ka gaya masa na kwakwalwansa ka ce amma ba shi ne mafi inganci ba saboda kaza sai ka gaya masa sabon to sai ya rike wannan amma in ba haka ba baka rusa masa nasa ba za ka tsora shi akan wani ba sai ya tafi akan ra'ayoyin guda biyu wani ya je daddada masa wannan sai ya ɗauki wancan na fata mun fahimta to shine malai hikima ana yace nazo da sabani wajitu bil khulfi nazo da sabani fi babin masaili a shashin wasu matsaloli ra'ayan don kiyaye kiyayewa lishtihar qaili ga shaharan wanda ya faɗan wanda ya faɗan shahararren malami ne sai na faɗa don kar wani yace to ai malam wani kuma yace kaza kai ka ce kaza to ai malam wani yace to sai ka faɗi cewa wani ya ce kaza amma na din ba shine mafi inganci ba kaza kaza shine mafi inganci shikenan kaga tun da ya shahara mun fahimci wannan me fasara ra'ayan ra'ayan kiyayewa karka ce mai ra'ayi domin ainun ne ba hamza bane yawa ra'ayan don kiyayewa lishtiharil qa'ili ga shaharar mai fada don in kiyaye cewa wanda ya faɗi ɗaya maganar shi ma fa ya shahara an san maganarsa to sai in zo da nasa maganar in zo da kuma wanda nake gani shi yafi shi yafi inganci mun ne san da muku wannan akwai wani da suke cewa ra'ayan a ra'ayina lishtiharil qa'ili shaharar mai fada kaga ba ra'ayi bane in ra'ayin ra'ayi ne hamza za a kawo maka ba ainun ba ina hararo malamin da yake fassara wannan haka babban malami ne wal wal المفيد والمقرب والمقصد المحمود والمنتخب فضمنه abinda wannan littafin ya kumsa wato littattafin da na duba na wallafa wannan littafin shine ma'anan fadimnuhu abinda ya kunsa mufidu, shine littafin al mufidu. wato al-mufidu sunan littafi ne littafin sunansa mufidul hukam na ibnu hisham mufidul hukam sunansa kenan mai fa'idantar da masu hukunce hukunce sannan wal muqarrabu da kuma littafin muqarrab muqarrab wanda zai kusanto maka da hukunce hukuncen wato ainihin littafi shi kuma na ibinu abi zamanin ibnu abi zamanin sunan malamin da ya wallafa littafin sannan wal maqasidu al mahmud da al maqasidu al mahmud المقصد محمود shi kuma na ibnu ishaq ne ibnu abuna ibnu qasim kai al-juzairi ibnu qasim shine littafin al-maqasid al-mahmud sannan wani da kuma muntakhab al-maqasid al abun nufi abun yabo abun nufi kuma abun yabo sunan littafin kenan littafi na fiqh babba sannan da shi ma na ibnu abi zamanin wato littafansa guda biyu kenan to wannan maganarsa shi kuma abun tacewa shine almuntakab abun da aka aka tace to wannan manya manyan littattafai ne wanda su ya duba kuma ya wallafa wannan littafin sa amma ba lalle ya zama su kadai ba akwai wasu littattafan kuma daban ya dauko wani abu daga cikin wannan littattafan sannan ya dauko daga wasu littattafan daban sune ake ce musu maraje ko kuma masadir inda irin wannan zamanin ne ka wallafa littafi to sai ka jero littattafan da ka duba gaba ɗaya tun daga ka alqur'ani har zuwa ƙarshe sai ka jero littattafai da ka duba saboda idan mutum yana shakkan abin da ka rubuta to sai je koma wa incan littattafan in kai magana ka kama ganin wani sai ka kai hashiya a ƙasa a duba wuri kaza a wuri kaza na ɗauko saboda yanzu din babu amincin ne ko mutum zai iya kawo maganganu ya ce wani ne faɗa kuma ba wani bane sai aka sa dokoki na na ainihin basi na project sai ka faɗi inda ka ɗauko inda ka ɗauko inda ka ɗauko sai dai in fahimtanka ne wannan ka iya faɗanta baka faɗi ina ka ɗauko maganan ba sai ce nazamtuhu tazkiratan na tam bima bihi albalwa ta ummu qad alam nazamtuhu na tsara wannan littafin nawa na yi shi waƙe tazkiratan don tinatarwa ina tinatar da alƙalai da malamai da abin da ya shafi hukunce hukunce na shari'a sai ce wa tam yayin da littafin ne ya cika din qad alam ya sauka ne ko ya tattaro ne bima bihil balwa ta ummu da abun da masifu suke gamewa da shi abin da ake nufi da masifu a nan ma'ana abun da yau da gobe yake faruwa littafin nasa ya duba me wani rikice-rikice ne yake faruwa a tsakanin al'umma wanda har za a je kotu da sababinsu to galibinsu su ya kawo a cikin littafin in za ka yi rubutu sai ka duba menene wani hali al'umma suka ci me zai fi amfanansu sai ka musu wannan to shine ma'ana ya kawo mata ummu bihil balwa Abin da hukunce-hukunce ya waita a cikinsa asalin balwa musiba ne sai sa sai na umar da ya zo ya shigo inda maza su sai na usman inda maza su ma yake shigar da abin nan sai na umar inda maza su ma yake yi wa yake musu albishir da aljanna abubakar ya shigo aka ce an maka albishir da aljanna umar ya shigo ya ce an masa albishir da aljanna sai dinu usman da ya shigo sai ya ce wa ya ce wa shi wanda zai masa albishir ya ce bashirhu bil janna wa balwan tusibuhu ka masa abishi da aljanna da wata masifa da za ta same shi Shi shine kewaye gidansa da aka yi aka kai masa har yara aka kashe shi yana karatun alkur'ani sai samu yan tawaye a mulkinsa sai dina usman to duk abin da yake faruwa yau da kullum ana ce masa balwa ana ce masa shi yasa mas'alolin da suke faruwa na sallah na azumi na zakka na aure na cinikayya kullum suna faruwa to sai a ce wannan mata ummu bihil balwai abinda masifu ko kuma jarrabawa yake yawan faruwa da su abinda yake faruwa yau da yau da gobe yake to ya kakkawo kuma mun karanta cikin littafin zamu gani rikice rikicen aure rikice rikicen kasuwanci abun nan sabani na jama'a da sauransu duk kowane zai faɗi hukuncin su sabani tsakanin miji da mata a zamantakewan su na aure duk zamu zo mu gani sabani akan takobi mace tace nata ne miji yace yace nasa ne to alƙaba shaida wai alkali zai ba takobin sai ce a bawa miji saboda al'adance miji ne yake mallakan takobi sabani akan kura tandu abun sa kulli miji yace nasa ne mace tace nawa ne galibi wa yake da shi mace ce sai a ce a bata kayan shafe shafen ta da sauransu to irin wannan duk ya biyo wa'annan rikice rikicen duk ya koya alƙalai yadda za su dinga wato ainihin hukunci ko da ba shaida ko babu shaida sai ce sammaituhu bi tufatil hukami fi nukatil uqudi wal ahkami sammaituhu na ambaci wannan littafin na, na sa masa suna bi tufatul hukami da tufatul hukam sunansa kenan tufatu al-hukam tufa ma'anansa tsaraba al-hukam kuma alƙalai tufatul hukam tsaraban alƙalai sunan littafin kenan ko ne alƙali ya kawata yana da tsaraban wannan littafi al-hukam jam'u hakim al-hakim shine alƙali alƙazi kenan yace to sai na ambaci littafin tsaraban alƙalai fi nukatil uqudi a cikin fa'idodi na ƙulle-ƙulle ko kuma ka ce faɗakarwa na ƙulle-ƙulle nukatun jam'u nukta ne nukta shine fa'ida ko kuma tambe faɗakarwa ya ce na yi kawo fa'idodi na al'uku jam'u aka shine ƙulle-ƙulle ƙullin aure ƙullin ciniki ƙullin haya ƙullin jingina ƙullin kaza ƙullin kaza haka duk abin da ya shafi ƙulla shi za a tsakanin wane da wane sai ya kawo shi a cikin wannan wannan littafin wal ahkami da kuma wasu hukunce-hukunce na abin da ya shafi wato ainihin alƙalanci irin rikice-rikice da ake kaiwa wato ainihin alƙali ya kawo su domin alƙali ya sanya zai iya warware wato ainihin ita wannan matsala sai ce wa zaka lamma an bulitu bil qada ba'da shababin marra anni wan qada to shi ne malam kai wannan littafin yace wa zaka nayi wannan littafin ne lamma an bulitu bil qada yayin da aka jarrabe ni da alƙalanci ba da shababin bayan ƙuruciya marra ta wuce anni bari na wanka ba ta ƙare wato bayan ƙuruciya na ta ƙare na hai shekara arba'in sai Allah ya jarrabe ni da alƙalanci a shabab shi ne lokacin da mutum ya zama ƙarfinsa ya cika shi suke ce masa takamulul quwwati ba'da al-bulugi ila al-arba'in daga lokacin da karfin ka yi cika bayan ka balaga har zuwa shekara arba'in sunanka shabun matashi ba ka matashi amma kana haya arba'in ka zama kahalin gurzu yanzu ba matashi ba ne kana tsakiya ne ba za a ce maka tsoho ba ba za a ce maka kuma saurayi ba har sai ka kai hamsin ka kama gangarawa to yanzu kuma ka kama hanyar hanyar tsofa kenan to sai ce bayan ya gama kuruciyansa sai Allah ya jarrabe shi da alƙalanci to sai ce to bari ya wallafa wani littafi wanda zai taimaka masa kuma ya taimaka al'umma abin da ya shafi alƙalanci kaga wannan ya cancanci alƙalancin kenan a nan aka alƙali har ka fa littafi akan abin da ya shafi alƙalanci ka cancanci wannan to da yace bayan an jarrabe ni da alƙalanci ba da an tu bil qada an jarrabe ni a sai alƙalanci jarraba ne jarraba ne ko domin kana kan siradi ne idan ka yi adalci Allah zai ɗaukaka darajanka a lahira kuma aljanna ita ce makomarka to amma adalcin bai yiwa sai kana da ilimin alƙalancin idan ba ka da ilimin alƙalancin ba za ka yi adalcin ba idan ka yi zalunci kuma to nan kuma wutar jahannama za ka tafi shi yasa aka ruwaito Sheikh Usman Fodi ya ce man ju'ila qabiyan faqad zubiya bi ghairi sikkin duk wanda aka sanya shi alƙali an yanka shi ba tare da wuka ba in an ce ana aka alƙali to an yanka ka ne ba amma ba tare da wuka ba baka ganin yanka an jarrabe ka shi yasa malai magabata suke gudun alƙalancin an ruwaito akwai masu haukan gangan sai mu ce to su abubuwa kamar ya haukace sai a ce kai wannan kansa ba ɗaya ba sai a ba wani alƙalancin sai ya dawo hayyacinsa wani ko ya gudu ya bar garin saboda an ce masa an ce za a naɗa shi alƙali sai ya gudu ya bar garin saboda haɗarin da ke cikin alƙalanci haɗarin da ke cikinsa ya ce to bayan an jarrabe ni da alƙalancin kuma na gama shekaruna na samartaka sai aka jarrabe ni da wannan alƙalancin to sai na wallafa wannan littafi sai ce wa inani as'alu min rabbi wa innani as'alu min rabbi qada bihi alayya rifqa minhu fil qada wal hamla wat taufika an akuna min ummatin bil haqqi ya'diluna wa innani ni inji inji malam as'alu ina roƙo min rabbi daga wajen ubangiji na wato rabbi ne sai aka shafe abun nan ko aka shafe abun nan eh, aka shafe halatta ka ce ya rabbi ko ya rabbi ko ya rabba ko ya rabbiya ko ya rabbiya da ya haɗa waje almunadan saha in yi zafiya ka abdi abdi abda abda abdiya fiskoki guda biyar so da aka aka cewa rabbi rabbi rabbiya rabbi rabbiya ko ne ka faɗa halatta yace to ina roƙo daga wajen ubangiji na qaba bihi alayhi hukunta mini wannan alƙalanci don kaddara ne ko kaddara ta riga fata ko kana gudun abu zai iya saman ka kana gudun shugabanci kuma sai Allah ya jarrabe ka da shugabanci kana gudun alƙalancin kuma sai Allah ya kaddara maka shi sai zama dole sai kai shi yace to ina roƙon Allah da ya kaddara mini alƙalancin nan arrifqa ya bani tausasawa minhu da gare shi fil qaba a wajen hukunci ya tausasa mini ya bani daman ne hukuncin a daidai ba tare da ina shan wahala ba Shi ne ma'ana a shi ne a lutf kenan ina neman ya sauƙaƙe mini hanya na fahimtar hukuncin da kuma yin alƙalanci sai ka ga wani zai yi wata yana ta wahala akan wani hukunci da zai a kotunsa wani kuma a cikin kwana biyu sai fahimci matsalan ya yi ta kaga Allah ya sauƙaƙe wa wancan fiye da yadda ya sauƙaƙe wa wannan ce to yana roƙon Allah ya sauƙaƙe masa wannan walhamla da kuma ɗaukan wannan nauyi da aka ɗora masa na alƙalancin shi ma yana roƙon ubangiji ta'ala ya ba shi ikon ɗaukan wannan nauyin kama baka shugabanci ka ce to Allah ba ka ikon ɗaukan wannan nauyin sai a gaya ka gaya masa ko a ce Allah bani ikon ɗaukan wannan nauyin a sai nauyi ne aka tsora maka domin alƙalanci babban matsayi ne a cikin al'umma kaga alƙali na iya hukunta shugaba ka gani alƙali yana hukunta gwamna ko wani tsohon shugaban ƙasa ko tsohon gwamna babban mutum sai ga alƙali ya masa hukunci sai ce wata tawfiqa da dacewa dacewa shine khalqul qudrati ala ta'a Allah ya halitta maka iko akan yi masa da'a shine tawfiq shine gamon katar inji Bahaushe wato dacewa ya zama na dace duk abun da zan yi ya zama daidai zan yi shi saboda Allah ta'ala ya tsora ni akan daidai ina roƙon Allah ya tabbatar masa da wannan yace an akuna kuma in kasance min ummatin daga cikin al'umma ya'diluna wanda suke adalci bil gaskiya bil haqqi da gaskiya yace yanzu ya zama ina hukunci na da gaskiya ina adalci yana roƙon Allah ya sa ya cikin wannan to duk ko alƙalin da yake adalci ya tabbata a hadisi manzo za a ɗaukaka darajar sa ranar alkiyama manzo Allah sama ya ce al-muqsitu yawm al-qiyamati ala manabira min nurin an yamini rahman wa kilta yadayhi yaminun alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wal masu adalci za a ɗora su akan mimbari ranar alkiyama kan mimbari a tallata su su ne wanda suke adalci a hukuncinsu a alƙalanci suke nan suke wa iyalansu adalci da kuma dukkan abin da aka jibanta musu na na shugabanci suna adalci a ciki to sun samu daman zalunci amma ba su yi ba sai Allah ya daga daren su akan mimbari ta daman sai ce wa ga wannan wane dan wane ne jikan wane an ba shi alƙali ko shugaba ko gwamna ko shugaban ƙasa ko ciyaman ko shugaban wata ƙungiya amma yana adalci Allah ya ɗaukaka darajarsa da sababin wannan domin ya samu daman ya yi zaluncin amma ya hana kansa yin zalunci ya ce to yana roƙon Allah ya tashi cikin al'umman da suke adalci da gaskiya wanda za a ɗaukaka darajar su ranar alkiyama sai ce hatta ura min mufradi salafa wa jannatul firdausi li wirasa hatta ura har a ganni min mufradi salasa ya zama yana ɗaya daga cikin mutum uku nan cikin alƙalai guda uku wanda aka ce ɗaya ne ɗan aljanna biyun ƴan wuta ne yace wa jannatul firdausi aljannan firdausi ta zama wirasa gadoli a gare ni wato in gaji aljannan firdausi mun fahimci wannan wato yana roƙon ubangiji ta'ala ya sa ya sanya shi a ganshi ranar kiyama yana daga cikin ɗaya daga cikin alƙalai guda uku ya zama aljanna ita ce makomansa ya tabbata hadisi ingantacce hadisin Abu Dawud manzala sun ya ce alqudatu thalathatun alƙalai uku ne qadin fi wahidun fi janna wa sunani fi nar ɗaya yana cikin aljanna biyun yan wuta ne waye dan aljannan shine mutumin da ya san gaskiya kuma ya hukunci da ita rajulun arafa al wa qada bihi fa huwa fi janna mutumin da ya san gaskiya ya hukunci da gaskiyan yana aljanna kaga alkali adali kenan yana da ilimin alkalancin sannan kuma yayi yayi hukunci da gaskiya to guda biyu da suke wuta kuma ɗayan arafa al wa qababin ghairi ko wa qababin jauri ya ya san gaskiyan amma ya hukunci ba da gaskiya ba wannan zai tafi wutar jahannama ne ko kuma rajulun qabalin nasi bil jahli fa huwa fi nar mutumin da yawa mutane hukunci akan jahilci wannan dan wuta ne kaga nan ba a ce ko yayi daidai ko bai daidai ba ta za a yi kana jahili ka je ka karbi alƙalanci baka san hukunce hukuncen shari'a ba kaga daidai ka ma kuskure ne za ka yi ta zalunta ka ɗau haƙƙin wannan ka ba wannan ba tare da ba tare da ka sani ba to kaga ka zalunci wani kenan da haka dole ne alƙalai su zama masu ilimi su zama malamai amma yanzu akwai sakaci da yawa a cikin alƙalai ko abin da ya shafi arkan daukan alƙalanci za ga mutum bai san ko ya zama alƙali to kuma abu ne mai haɗari idan baka idan kai jahili ne kama kawai wutar jahannama ne kawai don ba daidai kake ba in kai daidai dai sai kai goma wanda ba daidai ba tunda baka san ma me kake yi ba in ko kai kana da ilimin alƙalanci ka ne ka zama mai gaskiya mai adali adalci ka zama adali wanda za mu faɗi sharuɗin alƙalai a cikin wato darasinmu na gaba dole ka zama mai adalci in ba ka bautar wutar jahannama za ka tafi amma duk wanda Allah ya wa alƙalanci ya zama mai gaskiya kuma mai ilimi ya san hukuncin ya karanta shari'a. ya san hukunce-hukuncen shari'a kuma tsakaninsa da Allah yake da bincike da adalci to wannan aljanna zai tafi kaga ɗaukaka ne Allah ya jarrabe ka kuma ka ci jarrabawa to bangiji ta Allah ya samu zama daga cikin masu gaskiya masu adalci Allah ya gyara mana alƙalanmu Allah ya ba su ilimi Allah ya ba su ikon hukunci da adalci wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yake cewa malam me hukuncin wanda a halin yanzu yake cewa shi ba zai ci sadaka ba saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله idan mutum ya haka ya kai kansa inda Allah bai kai shi ba domin mazalarsa sama shi an haramta masa shin sadaka da shi da iyalan gidansa saboda matsayinsu ne domin sadaka ko zakka wata dauɗa ne aka fitar a dukiya wanda zai tsarkake wannan dukiyan to maza sama ya fi karfin zakka ko sadaka sai dai a bashi kyauta so idan a yanzu kace kai ba za ci sadaka ba saboda koyi da manzala sa sama to kana neman ka daidaita kanka da manzala sama ko da iyalansa ne kuma wannan yana ga cikin khasa'is na ne abin da ya shafi wato hukunce hukunce ne abin da suka shafe shi da gidansa da kuma yan uwansa wanda suke na jini so amma idan kai mawadaci ne ana ba da sadaka kace a ni ba zan karba ba ka baro miskine ga wannan kuma tausaya musu kai ba za a ce kai laifi ba ya kamata idan mutum mawadaci ne ana raba sadaka to bai kamata ya je ba ya kamata ya bar miskine su je su karbi sadaka wannan shine yafi kuma yafi daraja yafi yafi mutunci amma ba ka ce ba za ka karba ba saboda koyi da manzala Allah sun alaihi wasallam ai ba sunna ne, wannan abin da yake banci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na'am wannan ke cewa malam assalamu alaikum yace malam na zalunci kaina yace wanda ya ga tsaraici da wanda ya nuna duk suna cikin tsinuwa yace to Allah yace to malam idan mutum ya tuba fa sannan da kuma an ce duk wanda duk munanan ayyukan da mutum ya aikata a boye ranar kiyama za a zo a bayyana shi a fili to malam idan mutum ya bar aikin ya tuba fa za a zo a tona masa asiri to duk laifin da kai don ka tuba Allah zai karbi tubanka wannan shine ma'anan gafara din ina je mun fassara shi a darussan mu na baya maghfira shine ma'ana Allah zai lullube ba zai tona a lahira ba amma fa ka cika sharuɗin ban farko kai nadaman me yasa ka sannan kuma ka tuba da niyan ba za ka sake komawa kuma ka bar abu so idan kai haka ubangiji subhanahu wata'ala zai karbi tubanka kuma ma'anan ya karbi tubanka ya gafarta maka shine a lahira ba za a tona maka wannan abun ba to amma tuban dole ya zama tsakanin ka da Allah kai da ikhlasi amma in ka tuba ne saboda kana gadaran akwai tuba gobe ma zaka sake to na farkon ma Allah bai karba ba so da haka kuma izgilanci ne wa Allah ta'ala kuma raina Allah ne kai Allah zai kama ka da wannan tuban da kai ma ya zama laifi kana bukatan kai istighfari na wannan tuban sannan kai tuba ta gaskiya na'am yace malam garin halin da ake ciki na tsadar abinci a yanzu yace shin ya halatta mutum ya sai abinci ya ajiye don ya ci riba a gaba sannan kuma mutum zai iya sayar gyada da wake duk su za su ga cikin wannan hukuncin to tsadar abinci a yanzu ba shine zai kawo tsadansa a gaba ba sannan kuma ajiye shi ba shi ne yake kawo tsadansa ba tsada daga Allah ne subhanahu wata'ala a lokacin da ake yinwan abu mutane suna zuwa kasuwa su nema su rasa masu ci a lokacin haramun ne ka sai amfanin gona ka ajiye amma a lokacin da akwai shi ko da yana tsadadin zamani ne ya kawo tsadan in ka siya ka aje baka laifi ba domin idan baka siya ba shi dai mai gona kan dai siya ko mutane da suke kasashen waje za su zo su siya ko kamfanoni su fa sun siya ya tafi kenan to a lokacin da ya kare da damuna ake neman sa to mu kuma bamu da shi ba mu ajiye shi ba kaga zai ninnin ka tsadan ne karshen ta yunwa za a yi ko a shigo da shi daga wata kasashen da wahala amma in masu ajiyar mu sun ajiye sun ajiye don ɗan riban da za su tin nan ba matsala ba ne za ka ga duk lokacin da aka fi ajiye amfanin gonan kuma galibi an fi arhan amfanin gonan so da aka idan sun ajiye shi da yawa daga ba dole za su fito da shi yayi in aka fito da shi da yawa kuma sai ka ga ya yi sauƙi shi yasa idan amfani ya tashi a wannan satin sai aka dinga fito da shi ana sayarwa to insha Allah za ka ga ya sauka sai ya sauka sai dai can daga baya sake tashi a sai ajiyar ne ta kawo arhansa inda ba ajiyar ba in ya tashi ya tafi kenan yanzu kana ganin kaman wai yanzu ana sai da masara dubu goma sha uku wake dubu goma sha takwas ko ashirin kana tamanin kaman sayansa zai ja ya tsada ne shekara biyu da suka shige an sai waken nan dubu goma sha takwas amma a can lokacin tsadansa dubu goma sha biyu aka sai da shi duk wanda ya ajiye shi ya faɗi dubu shida shida sai dai ya sake mai ajiye shi a wasu garuruwan nake faɗa a wasu wuraren kuma kila fiye da haka ma so wannan ba shi ne ba tsada na Allah ne zai iya waka sai shi da tsadan ya ƙara tsadan zai wa ka sai shi da tsadan kuma ya sauko a lokacin da kake tunanin zai yi tsadan to sannan idan ka ce ba za a saya a ajiye ba to su manoman waye dai sai nasu idan yau za ka fito da amfanin gonanka ba a saya ba iya mai ci ne dai saya me ya jiwa ba zai saya ba da za ka yi kasiyar in yana da yawa gobe in ka zo ba a saya ba shikenan sai ka daina noman ma don kai kana ne don riba shine sana'anka in ko aka daina noman kuma to nan ne za a sha wahala so da haka kamar yadda ake tausayawa talaka mai siya ya ci to dole kuma za a tausaya manomi domin shi ma jarin sai ke sawa kuma wahala yake sha to kaga idan babu riba gobe ba zai yi ba in bai yi ba kuma to za a je a shiga wahala ne gaba daya to ba ana fatan tsada ba ne amma dai amfanin gona ya yi daraja yadda manomi zai ci riba daidai gurgudo baɗi ya yi cikin nishaɗi wannan alheri ne a cikin al'umma matukar suna da kuɗin da za su siya ɗin kuma galibi ya kaga Allah ya kore wa mutane abin da zai su siya ɗin ba kwana ake da niwa ba galibi duk da ana shan wahala ne to amma yau a ce da kuɗinka ka nema ka risa to wannan shine wahala in an daina nomawan ko aka daina ajiyan zaka zo da kuɗinka kana neman babu dole ka kwana da yunwa to wannan shine ake cewa yunwa to a daidai irin wannan lokacin haramun ne ka saya ka ajiye kuma in kana ajiye da shi haramun ne ka ci gaba da ajiyewa in dai na sayarwa ne wajibinka ka fito da shi ka sai da shi to kaga an samu sauki kenan idan an fito ana sai da shi na